aiki da kaga muna yi mu ne muke kokari a junanmu mu zauna mitin kamar na wata ɗaya zuwa wata biyu mu haɗa ɗan taro da kobo abin da Allah ya hore mana da muke yi a gwamnatance ya kamata a duba wannan unguwa tamu mai albarka da kuma wannan hanya tamu ta sahu zai ja burki ya ce shi wallahi ba zai wuce da ta taimaka ta waiwayi wannan hanyar ko da ba za ta yi mana kwalta ba muna fata ta zuba mana birji sannan duk shekara muna gudanar da aikin gayya domin ci gaban mu wani yaro ruwa sai da tafi shi ya tafi shi ba a samo shi ba sai da aka je waje to gaskiya mu ba abin da muke bukata da gwamnati ta mana illa a zo a sama mana hanyar ruwa